Jama'a barka da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon Hassan Nasrallah ya zargi Saudiya da kadama da yaƙi akan kan ƙasarsa. Yanzu dai makonni biyu kenan da aka kafa dokar hana kiwon sake a jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya. To ko ana aiki da dokar a zahiri? Matasa a ƙasar Sudan kuma suna samun ƙarin bayanai akan dadadin abubuwan tarihin ƙasar. da ba su san da su a baya ba ciki har da dalar ƙasa. Ana fargabar cewa yankin gabas ta tsakiya yana kan hanyar shiga wani sabon mummunan yanayi yayin da gaba tsakanin Saudiya da Iran ke barazanar jefa Lebanon cikin rikici. Yau da rana shugaban kungiyar 'yan shi'a ta Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah ya yi zargin cewar Saudiya ta ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa kuma tana tsare da Firaministan Lebanon ɗin Sa'ad Hariri. wanda ya yi murabus a makon jiya kare ashatu musa da karin bayani rikicin da ya kunno kai a baya bayan nan a yankin gabas ta tsakiyar ya samu asali ne a makon jiya bayan da haka nan kwatsam firaministan lebanon sa'ad hariri ya yi murabus ya sanar da hakan ne a lokacin ziyararsa a saudiya kuma har yanzu yana can in ji shi rayuwarsa na cikin haɗari a lebanon tun farko a yau shugaban hezbollah hassan nasrallah ya zargi Saudiya da kokarin ɗora wani sabon firaminista a Lebanon. Dole mu bayyana kararar cewa ana tsare da firaministan Lebanon a Saudiya, kuma an hana shi dawowa gida. To sai dai wannan kwanga kwan bayan da alama wata gogayya ce tsakanin manyan kasashen yankin masu hamayya da juna bayan da aka ga bayan ƙungiyar IS a galibin yankunan Iraki da Siriya. a yanzu irin na da faɗa a ji sosai a ƙasashen biyu da kuma a lebanon inda kungiyar Hezbollah mai kusanci da ita ke cikin gwamnatin haɗin Gambiza. Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila na ƙoƙarin hana Hezbollah cin gajiyar yakin Siriya da na Iraki. Hezbollah da ƙawayenta sun samu gagarumar nasara, amma a yanzu suna fuskantar matsi sosai saboda hakan. Yayin da ake ƙara zaman ɗarɗar tsakanin Iran da Saudiya, shugaban Faransa Emmanuel Macron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 Gare karin bayanin da Yusuf Ibrahim ya kasa ya aiko mana daga makurdi babban birnin jihar ta Benue. dokan nan da aka yi dai gwamnati ta yi dokan ne domin ta kawo karshen matsalar da ake samu tsakanin makiyaya da kuma manoma to sai dai fulanin waɗanda kusan nan ce su sun bayyana mana cewa wannan doka kamar babbar matsala ce a wajen su kuma su suna ganin ba za su yi aiki da ita ba mu dai abun da yake damu mu an she mu tsare sani mu yi masu shinge kuma ba mu da halin da za mu yi a haka domin ba wurin da za mu tsare shanun sun she mu tsare shanun mu je mu diba mashi saya kuma ba halin da za mu sani ya wuce dubu kuma ina ne za ka samu hakkin da za ka dibo masu ba wanda zai ki doka amma doka a kashin shi shewa dokan na a nemi afuwa a yi mu akan dokan nan mu gaskiya ba za mu iya ba nan kuma ina cikin wata gona ne a garin da na makurdi a jihar benue da ke tsakiyar najeriya kuma a irin waɗannan gonakin ne manoma ke korafin cewa fulani na zuwa na yi musu ta'adi musamman a irin lokacin da yake ba a gama cire amfani ba amma su dai manoma suna cewa suna jin daɗi da wannan doka da aka yi kamar yanzu tunda muna nan a cikin damuna ba mu kwashe kayan amfanin gona ba sai ne in an ce an tare su to shine za mu samu saukin su kamar da damuna kan dole ne dabbobi a tsare su in aka tsare su shine masu gona za su samu kwanciyar hankali su ci gaba da ayyukansu saboda abubuwan sun zo sun yawa to malam sale muna godiya abinda kamar manoma da makiyaya ke faɗa kenan kan wannan doka ta hana sakin dabbobi su fita a jihar benue batun da yana ci gaba da janyo ce kuce tsakanin dukkan masu rada tsake da suka haɗa da gwamnati da makiyaya da fulani da ma masu kare haƙƙin bil'adama da ma kuma 'yan siyasa yusuf ibrahim ya kasai sashen hausa na bbc daga makurdi a benue nigeria ta kuma ga wasu labaran duniyar an gabatar da manufofi masu cin karo da juna game da makomar cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa a wurin taron koli na kasashen asia da pacific da ake a vietnam shugaba trump ya faɗa wa taron cewar amurka ba za ta kyale a sake ci da gumunta ba sai dai shugaban china xi jinping ya ce canar na fifita batun cinikayya ba tare da shamaki ba wasu 'yan cadi su dubu bakwai sun shigar da karar gwamnatin kasar bisa rashin biyan su diya sakamakon azabar da aka gana musu a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar hisan Habre. a 2015 ne dai wata kotu ta musamman ta umarci gwamnati da kuma wasu mutane 20 da aka samu da laifi da su biya diyar dala miliyan 125 ga mutanen da aka azabtar. An sako tsohon shugaban rundunar sojin Sudan ta kudu janar Paul Malong daga daurin talala. An kore shi ne daga kan mukaminsa a watan Mayu sannan aka tsare shi a Juba don hana shi kadamar da tawaye. a makon shiya sojoji sun yi wa gidansa kawanya a wani yunkuri na kwance da marar masu tsaron lafiyarsa sudan na fatan daɗaɗɗun kayan tarihin ƙasar za su taimaka mata wajen bunƙasa harkar yawon bude ido bayan da a watan jiya amurka ta janye galibin takunkumin karya tattalin arzikin da ta saka wa ƙasar yayin da aka fi danganta makwabciyarta masar da dalar ƙasa ko pyramid a sudan ma akwai irin wannan dalar ƙasa sama da 230 musamman ma a birnin mero mai daɗaɗɗen tarihi kadai rahoton haruna shehu maraba jos wani babban abin tarihi da galibi ba a san da shi ba yana sake bayyana waɗannan dalar ƙasa da yawa a yankin nubiya a sudan an gina su ne a ƙarni na hudu ba su kai girman irin na masar ba sai dai yawansu yana nema ya ninka na masar ɗin wannan ɗaya ne daga cikin manyan biranen masarautar kush kuma dalar kasar hubbara ce ta sarakuna da sarauniyoyi amma a halin yanzu an ƙaurace wa yankin sai dai wasu mutane sun dukufa wajen farfado da kayan tarihin na yi mamaki da naga kusan babu wanda yake ziyartar abubuwan babu mai kulawa da su wani tsohon abin tarihi ne ga iyalanmu kuma labaran da na ji game da wannan wuri game da yadda mata suka jagoranci wuraren nan abu ne da ya kawo wayewa kuma ina son in kula da su muhammad ya kudiri ganin matasa a sudan suna sha'awar sanin tarihin kasar su ya kafa kungiya inda ya fara amfani da shafukan sada zumunta tare da fatan hakan zai bunƙasa abubuwan tarihin kasar. A shekarun 1830 wani ɗan ƙasar Italiya mai neman kaya masu daraja ya zo wannan wuri domin neman sarƙoƙi da aka birne a cikin dalar ƙasar ya fasa saman dalar inda ya lalata abubuwan tarihi na shekara da shekaru matasan sudan da dama ne dai ke jimurin bi ta sahara domin zuwa wuraren da kayan tarihin suke babu mai gadin dalar ƙasar dai duk da cewa wannan yanki ne na hukumar bunƙasa al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco akwai kayan tarihi da yawa a nan da ya kamata a kare su bisa dukkan alamu kuma akwai ƙarin wasu da za a iya ganowa. To a fagen wasanni kuma Senegal ta yi nasarar samun gurbi a gasar cin kofin duniya ta baɗi bayan ta lalasa Afirka ta kudu da ci biyu da nema. Senegal ɗin dai ta kasance ƙasa ta uku a Afirka da ta samu gurbi a gasar wadda za a yi a Rasha bayan Masar da Najeriya. Najeriya kuma yanzu haka na karawa da Algeria kuma kawo yanzu babu wanda ya ci ƙwallo. Dan wasan bayan Marseille, Patrice Evra, ya soke kwantraginsa da kulob ɗin bisa amincewar bangarorin biyu. Hukumar UEFA ta kuma haramta mishi shiga wata gasa na tsawon watanni bakwai. An ɗauki matakin ne a kansa saboda kafar kanin da ya yi wa wani mai goyon bayan kulob ɗin a gabanin wasansu da Guimarães a Portugal a makon jiya. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafin mu na intanet wato bbchausa.com. amma yanzu ne alhaji jori kulibali ke cewa mu kwana lahiya daga nan london